Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishadantuwarku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraronmu. Barkamu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku wanda al'ajabi TV ta ɗauki nauyin kawo muku shi. Ni Hauwa A Usman Jidda nake jagoranta shirin a halin yanzu. Kada ku manta da danna mana subscribe, liking, sharing da kuma comment. To, muna nan tafi a cikin littafin nan namu mai suna dangin juna na Sa'adatu Waziri Gombe. Idan mai karatu bai manta ba a cikin shirin mu na baya mun tsaya a daidai inda Faruk ya rabu da Fati yana kuka inda har iyayen shi da kuma 'yan uwan shi suka tafi raka shi Kano inda anan ne zai tashi da tafi kasar waje karatun shi. a nan muka tsaya yanzu kuma za mu dora insha Allahu bismillahir rahmanir rahim dangin juna kashi na uku bayan sun raka faruk sun dawo ɗaki gun fati dukkaninsu kowa na faɗin albarkacin bakinsa gami da faɗin halin da fati za ta shiga idan ta tashi bata ga yayan nata ba in ta shigo ta kore su tana faɗin kada ku tashe ta mana borin yayi mana biyu ga na an tashe ta ga na yayanta baya nan balantana mu samu ya lallasa mana ita nan suka fita gidan baffa ibrahim fati na kwance ta yi juyi ta damke jeri ɗin hannunta wanda ta ɗauka yayanta ne wani abin mamaki maimakon ta ji yayanta ya daɗa rungume ta ko ya ɗauke ta sai ta ji tedi ta yi wurgi da tedin hannunta ta shiga neman shi tana kwala masa kira ta sauka ta ƙara duba ɗakin amma bayan nan fa ta kwanta ta dinga zuba ihu tana birgima kamar ranta zai fita umma ta shigo ɗakin a firgice amma ina ta dinga fusgewa tana shushurewa baba ire da ke waje bakin gate ya jiyo ihunta ya shigo da matarsa abu duk ƙoƙarinsu sun yi kan lallasa fati amma a biya gagara nan fa al'adun da suleiman suka shigo sun yi lallashin duniyar nan amma fati ta ki suka je suka gaya wa maryam maryam ta taso da sauri ta tuna maganar da ya faru ɗin ce ya gaya mata akan su yi kokari su lallashi fati ta ta tana rige lanta sai kasuwa da yake ta san fati na son toys kayan wasa kenan duk da tana da su kamar me amma ai kowa yana son sabon abu tewa fati siyayya kayan wasa ba iyaka ta nufo gun fati da su wani abin takaici tana bata kayan baki ta watsar da su ta hau birgima a ƙasa tana ihun ya faruk ya faruk umma aisha ta shigo gidan bakin ciki ya kawo ta har wuya haushin fati ya kama ta kawai su umma basu ankara ba sai ji suka yi umma aisha ta fara jibgar fati nan fa umma ta ture ta ta ture umma aisha tana faɗin kakki kuma kakki kuma yayin da sumaran suka daga fati umma aisha sai huci take yi tana faɗa yarinya ke ɗaya kin ishi mutane banda rashin duka babu abin da ke damun ki kin samu ana lallashin ki dan iskanci sai buɗarewa kike yi umma ta ɓata tana faɗan wallahi aisha kul kul naga kin sake dukan mun fati ke waye da zaki ta ke baki san sabo ko kuruciya ba ko baki san yarinta bane ke ga ki sarkin zuciya ko nan maryam ta kalli fati ta ga fati na shiɗewa kankace ko bota su ma wayo Allah na ranar nan an ga tashin hankali a wannan gida Jikin matsanancin fargaba da tashin hankali suka nufi asibiti kowa a lokacin zaton shi fati ta mutu a asibiti da ya tabbatar musu da cewa fati ba mutuwa ta yi ba wato su ma ta yi amma na dan wani lokaci za ta farfado umma aisha duk jikinta ya yi sanyi umma ko sai masifa take tana ta zuba fada tana zuba mita sai da fati ta kwashi sati biyu da yan kwanaki kana aka salame su daga asibitin yayin da ta manne umma da maryam saboda lokacin maryam ta gama makaranta tana jiran jarrabawa ne yayin da al'amin yana nda a nan zaria suleiman ku yana nan abu zaria maryam kaɗai ke gida da zolaya da wayo maryam ta so mu mantar da ita faruk abin ka da kwakwalwar yaro nan ta so mu manta shi sai dai wani lokacin takan tambaye shi duk da lokacin shekarun ta biyar ne amma sai da aka yi da gaske sannan aka mantar da ita faruk sai kuma ta koma liƙewa maryam da umma ko da maryam ba ta gida umma tana nan haka nan ga yan uwanta ga kuma uwa uba baba iro ganin fati ta soma wayo ya sa maryam ta koma gidan su gun umma aisha amma duk da yan tsokanar ta suka taso sai ta je har gida ta tsokano maryam ta rugo gun umma ko gun baba iro fati a gaskiya fati akwai tsokana in mako ta biye mata ga tsabar sakarcin da take samu a gun umma da baba ibrahim wato mahaifinta sai ko abba fati tana aji shida umma ta haifi zubaida amma duk da haka fati ta siya zuciyar umma ta kwace sakarci ko faruk umma ba ta son shi bayan take son fati maryam ta sami shiga jami'ar unimet inda take karanta mass communication wanda shine burinta a zahiri a yanzu fati tana aji hudu na secondary school haka hakanan mahaifiyarta ta sake haifan muhammad za mu iya cewa shine wuta. fati dai ta dage ta ce ita famasi za ta karanta idan ta girma wannan takan tsokare ta ta ce me yasa ba za ki mai gaba ɗaya ba irin na yayan ki ba wato medicine takan yi dariya ta ce to ai shine ra'ayina ne wani abin mamaki a yanzu sai dai a ba fati labarin faruk san ta manta shi har allah allah take yi ta ganshi?" Haka nan, tana mamakin irin sabon da suka yi da junansu ko da yake ta ɗauki abin shirme haka hakanan har yanzu ba a sanarwa da maryam alkawarin da aka yi mata da faruk ba haka rayuwa ta ci gaba da tafiya cikin jin daɗi da farin ciki fati kam abin da take so shi take yi sai dai bata kauce addini ko hanya ba umma ta ba su tarbiyya duk yadda take sakalta fati ba ta da ta yi wasa da sallah ko kuma addini ko karatun qur'ani ɗaya daga cikin kyawawan halayen fati akwai nutsuwa duk abin da fati ke yi a nutse take yin shi ko da masifa take yi nutse lafazin take fita hakanan tana da saurin fahimtar abu cikin wayo da hikima mhm. ga masifar san india tamkar a can aka yanke cibiyarta hakanan tana masifar son rani mukuraji da haɗaɗɗen singa ɗin nan sony nigam kuma acto wannan ya sa ta matsa wa abba akan sai ya sai mata laptop akwai kawai don ta rika tura musu sakonni abba ya mata alƙawari idan har ta ci jarabawar fita zai siya mata dalilin haka ya sa fati ta rage sai da ta cinye ta duka maryam fa a gaskiya tana da hankali da ilimi sai dai sun sha bamban da fati don maryam duk abin da take yin shi je kana yi ka ne kawai haka don komai nata cikin sauri take yin shi san ba ta tsayawa ta nutsu idan za ta yi abu a'a komai nata cikin gaggawa take yin sa wannan sa fati take tsokanarta da cewa yaya maryam busy nothing to do nan fa za su yi ta tsere suna zagaye gida a babba ba ire da raba su a gaskiya iyayen faruk sun bar shi cikin tsananin tashin hankali gashi sun kafa mishi sharaɗin in har ya dawo najeriya babu ruwan shi da su haka nan ya nemi wasu iyayen ba su ba nan ya saduda ya bai sa wa zuciyarsa haƙuri ya tabbata shi da fati sai nan da shekaru takwas zuwa tara kai idan ya ce ma goma haka ne lokacin da faruk ya yi waya gida umma ta bayyana mashi bayanin rashin lafiyar fati nan fa hankalin shi mummunan tashi ya nemi a bashi fati a waya umma ta ki ta ce bayan sun samu sun lallaba ta yake sake yake son sake ballo musu wani sabon likin tun daga ranar faruk ya zama ko yana kilas baya sanin me ake yi bare text da exam su kam ya yafe su tamkar ba su suka kashi kasar ba akwai wani abokin shi da suka haɗu habib ya lura da yawan tunanin da faruk yake shi baya kulla komai yana sa iyayensa asara ga karatu irin nasu yana son nutsuwa sosai faruk yana kwance kan gado ya yi nisa cikin tunani habib ya shigo sai da ya jijjiga shi sannan ya dawo cikin hankalinsa habib ya kalle shi ya ce haba faruk me ke damun ka ne tun da ka zo baka saurari lecture ko ɗaya ba bare sauran aikin kilas kuma wai medicine zaka karanta ko baka san dubbannin da iyayen kashe saboda ka yi karatu ba a gaskiya abin yana min ciwo wannan yasa na ce dole in yi maka magana a gaskiya ina baka shawara daga canza hali faruk ya ja dogon numfashi yana cewa habib na gode da shawararka sai dai zan gaya maka matsalata watakila idan ka ji ka daina na habib ina tare da wata matsala wato akwai wata kanwata ce tunda aka haife ta muke tare ko mahaifiyarta bata kai ni sabo da ita ba hakanan habib allah ya ɗiga min son yarinya na da ƙaunarta a cikin raina da zuciyata habib ko rayuwata ban damu da ita tamkar da na damu da fatina ba haka ina ga duk duniya ba ne da wanda nake so kamar ta haka nan nake ganin ba wanda ya kai ni son fati a duk duniyar nan ina tabbatar maka don don fati ina tabbatar maka ba don fati ba da yanzu ina shekara ta ta biyar a medicine ta na kasa zaman makaranta kullum sai na zo gida na ganta wannan yasa mahaifina yanke shawarar kawo ni nan wato ya raba ni da ita ina tunanin wani hali za ta shiga idan ta tashi bata ganni ba ya kalli habib ya ce dan uwa ka san ko dole in rasa sukuni gashi mahaifana sun kafa min shirudan in har na koma gida ni kam sai dai in nemo su iyayen amma ba su ba habib ya ja dogon numfashi ya ce faruk dole ka shiga damuwa to amma a gaskiya ka yi wauta wauta fa ka ce habib ya amsa kwarai ma kuwa dan in ban da abin ka faru ai sauri za ka gama karatun ka. saboda ka koma ka je can ka same ta in ya to sai ka zauna da ita har da mutuwa faruk ya ce hmm, habib har yanzu baka san irin kaunar da nake mafatina ba kenan kallo na kawai kake yi habib dai ya tabbatar faruk yana neman ya yi hauka akan fati duk da shi bai san wace ce fatin ba nan ya nemi hanyar yi mishi wayo don haka ya ce yanzu in ban da abin ka faruk tun tunda iyayenka sun kafa maka sharaɗin idan ka je gida sai dai ka nemi wasu iyayen ba su ba har sai ka gama karatun ka ga kana ɓaci a kanka lokaci haka baka da da ranar ganin face in har ka tsaya tunani ba ka yi karatu ba kaga sai dai ka yi ta zama a nan ni yanzu shawarar da zan baka shine ka cire ta a ranka ka daina yawan tunani ko waya ka daina ko tunanta ma ka ɓoye sai dai ka dage ka yi karatu kaga idan ka yi karatu nan da shekara shida da nan waje ne ba wani yajin aiki ba wani tsaye-tsayen komai nan da nan za ka gama karatunka ga sai ka koma ka je ka sami fatinka ko faruk kana da kwakwalwa sosai amma ka tsaya kana wasa ni da dai ta samun matsala sai bana na haye amma kai kana samun dama kana ɓata lokacinka a banza ya kalle shi ya ce me kace yayan fati wannan maganar ta sa faruk yin dariya haɗi da jin daɗi ya ce habib na ɗauki shawarar ka in allah ya yarda zan daure in cire tunaninta amma sai na yi da gaske habib ya ce kana ban mamaki faruk shin wai ku biyu ne kai a gurin mahaifanku su kaɗai kuka haifa faruk ya yi dariya sosai ya ce ai fati yar baffa na ce amma an min waya an ce ummanta da ummana sun ƙara haihuwa habib ya yi dariya sosai ya ce da uwa ɗaya uba ɗaya kuke da na yi kamu faruk ya ce me kake nufi ai fati taka ce wani ya ce ya neme ta ai ba za ka bar shi ba yadda kake son nan nata wa za ka bari ya auri fati idan ba kai ba faruk ya yi dariya sosai ya ce habib kenan baka san kowace wace ce fati ba bari dai in ɗauko maka hotunan fati da na family ɗin mu sai ka gani a gaskiya lokacin da habib ya ga hotunan fati ya sha mamaki dan ya ɗauka zai ga babba sai ga yarinya yan mitsitsi ya yar karama amma duk da haka kyan fati ya razana shi tana yar karama haka take da wannan kyawu to ina ga kuma in ta girma faruk ya taba shi lafiya kake tunani ya ce ina mamaki ne na ɗauka zan ga babba sai kawai na ga karamar yaranya faruk ya ce haushi na kenan kila kafin in koma gida ta girma kila ma har ta manta ni haka nan jiki na haka nan jinina ya fi son ƙananan yara yanzu tana girma shi kenan zaka ga shakuwan mu zai ragu habib ya ce haka ne in har san da kake mata har yanzu da gaske ne to da ta girma ma ba za ka daina santa ba ko da ka daina kila wata ran sanya motsa faruk ya ce kayya na dai san araba raba da fati kawai sannan ya daɗa ɗauko hoton mara ya nuna mishi a matsayin matar da zai aura habib ya ce yanzu dama kana da matar da zaka aura amma shi ne tunaninta bai hana ka karatu ba sai tunanin fati haba habib maryam ai babba ce akan fati kaga kuma ni na fi son ƙananan yara kai ne dai baka gane tsananin san da nake wa fati ta ba habib ya ce ni ko na gane abin da kai ka kasa ganewa har yanzu lallai habib a gaishe ka habib ya ce ka kosan na kamaci gaisuwarka sannan ya ce in tambaye ka mana irin san da kake yi wa fati a yanzu irin shi kake wa maryam faruk ya murmushi ya ce lokacin ina yaro tunda ina firamare aka haife ta habib ya ce to allah ya kyauta faruk ya amsa da amin daga nan ya ci da nuna masa sauran hotuna to fa tun daga wannan ranar faruk ya soma karatu gadan-gadan yau da gobe ta bata bar komai ba yau gashi faruk ya mance fati kwata-kwata har yana gab da gamawa amma ya yanke shawarar ko da ya gama zai kama aiki a nan in ya so yana zuwa hutu a can amma sai me dole iyayensa suka tattaro shi ya dawo ya zai yi dole ta sa shi ya soma shiri don komawa gida wani abin mamaki faruk ne ya yi wa kowa tsaraba amma ya manta fati yana tattara kayansa ne ya hangi hotunansa da fati a hankali ya ɗauka ya rika dubawa ɗaya bayan ɗaya jikin shi ya sanyi anya ya kyauta kuwa in ya koma bai siyo fatin shi komai ba hakika ya san da ya so yarinyar to amma wani irin kaya zai sai mata dan ya san yanzu ta girma girman girmanta kuma ba irin na da ba nan dai ya kwashi kaya inda wanda ya mata to in babu kuma shi kenan in ya dawo sai ya sai mata haka dai ya yi ta shirye-shiryen tafiya shi da habib da yake dan najeriya ne shi ma dan kano state sun gama shiri ranar lahadi suka nemi hanyar kasarsu wasa-wasa yanzu ga fati a ss2 shakuwa tsakaninta da al'amin da maryam kuwa ba a magana a gaskiya fati na ji da yayyan nan nata don har ya kai ga ta sa mishi suna yaye bature tsabar fari da allah ya bashi har ɗaukan ido yake wai nan ma soja ne ina kuma ga idan ya samu hutu lallai da farin shi ya sama firgita mutane kasancewar alamin ya fi zama a kirfi shi yasa ba su wani saba da fati ba amma suna shiri ba laifi rashin dawowar faruk ya so madamin iyayensa wanda a zatansu fushi ya yi saboda kashirin da suka mishi wannan ya sa suka neme shi ya dawo gashi an dace dan ko yana hanyar dawowa ranar lahadi fati na shirin komawa makaranta yayin da su maryam sai wani satin za su koma maiduguri yaya bature kuma zai koma zaria fati ta gama shirin ta tsab ta yi sallama da umma ta zo bakin get sai ga baba iro da baba sani mai garin gidan umma aisha da matarsa abu sai zubaida da muhammad maryam duk suna zaune baba ire ne ja gaba sai zuba kuka yake wai fati za ta koma makaranta wai baba iro wa zai ba shi abinci su zubai dako wai da wa za su rika hira da wa za su rika wasa maryam ko wai ba ta da abin tsokana su yi ta tsere fati ta kwashe da dariya ta ce amma wallahi a gaishe ku yanzu dan zan koma makaranta kuke kuka har da yaya maryam ɗina da baba iro na ta faɗa cikin shagaba to ni na fasa komawa ku yi dariya kun ji nan ko suka miƙe da ihu har da abu matar malam iro baba ire ya ce fatikin kyauta da yanzu abu ta ta sani gaba ta kai ni ɗaki ta shiga jibgata ta kalle shi tana faɗin baka faɗi sauran ba ya ce ga zaman yunwa sai kuma ya sake fashewa da kuka yana faɗin wallahi tallahi tana na kuma ban isa in sake ta ba sai ta jibge ni nan ko ta yi kan shi ya ruga da gudu yayin da baba sani ya kama ciki tsabar dariya nan suka haɗu suka mai dukan tsiya da gudu ya kwasa sai gidan baba ibrahim yayin da aka bar fati na dariya wannan ta kalli fati ta ce kinga ki zo na mi ta shan dariya nan fati ta sanya kukan shugaba tana bubbuga kafa dukkaninsu suka bar dariyar kowa hankalin shi ya koma kanta ta ce dama ba kwa son in koma in yi karatu in zama pharmacist sai dai in zauna a gida ina baku dariya dukkaninsu suka ce haba fati ya zaki ce ba ma son ki karatu ta ce to in kuna so in yi karatu to ku daina kuka kun ga sai in koma makaranta cikin farin ciki sai dariya dukkaninsu kowa suka sa dariya ta ce yauwa kun ga yanzu zan koma in yi karatu na da karfin gwiwa kun ga in na iya haɗa magani ko fake panadol ba za mu taɓa siya a gidan nan ba kin ga idan na zo hutu zan rinka zuwa miki bizitin har maiduguri bare kin ga wannan karam mun shiga aji shida kin ga na kusa gamawa in na gama har sati zan ga miki kin ji sista ta nan suka rungume juna suna kuka suna dariya can fati ta daga kai ta hango yaya bature yana murmushi a hankali ta nufi gunshi ta ce wato yaya bature kai baka yi misin dina ba ko dai dariya yana faɗan haba fati wa ko zai kai da misin ɗinki do you know why ta girgiza kai ta ce tunda baki sani ba shikenan ta ce please yaya ka gaya min ya ce ki yi ta ce mai bi saboda baka baka da wanda zaka raka jawa kunne in ta tashe ka a bacci da kiɗan indiya ya ce baki guessing ba but one day one time zaki sani ta ce kenan ta juya za ta tafi ya kira ta ta juyo ga ta tsare bata makaranta ta ɗauki wata karamar jaka da ke gefen shi ta duba ta ga different chocolate biscuit da juice da kuma different five forms da gudu ta je ta rungume shi tana murna na gode na gode yaya san fati ta manta al'amin ba muharraminta ba ne saboda akwai aure a tsakaninsu haka yana iya aurenta amma ita ta ɗauke shi yayin ta uwa ɗaya uba ɗaya al'amin ya saki baki yana kallonta tana tsalle ya miƙa mata kwalkuleto da wani haɗaɗɗen biro nan dai ta ta murna tana yi mashi godiya haka suka ɗunguma dukkaninsu sai da suka kai fati makaranta sun sha kwanar gate ɗin gidansu maryam ta hango wani haɗaɗɗen saurayi ta ƙura mishi ido al'amin ya taɓa ta yana faɗin ke lafiya irin wannan kallo to ya baka ga wani haɗaɗɗen saurayi ba ne mm-hmm. ashe har yanzu akwai kyawawa a ƙasan nan kamar ma ba ɗin najeriya ba ne al'amin ya ce ni ba kensa ne ya damun ba sai in ga kamar na san shi maryam ta ce mu isa dai mu gani suna isa yana shiga cikin gidan to waye haka in ji al'amin nan suka tambayi baba iro baba ire ya ce musu ni ma dai mun gaisa amma ban gane shi ba amma tabbas na san mai fuskar sun shiga sun sami bako shi ɗaya a falo kasancewar ba kowa umma ta fita nan fa aka tsaya kallon kallo yayi karfin hali ya ce musu umma fa tana ina ne al'amin ya amsa bata nan maryam ta ce kai waye ya ce dan gidan ne al'amin ya ce mu ma yan gidan ne ya ce to ya kenan dan ni ban san ku ba mu ma bamu san ka a matsayin dan gidan nan ba sai yaya zubaida ta ce to yayi al'amin ku tambaye shi me sunan shi muhammad ya ce wallahi yaya maryam in dai da gaske shi dan gidan nan ne to me sunan shi faruk ya ji sunan ya maimaita sunayensa a ran shi maryam al'amin kai allah wadaran nesa yan uwa amma ban san junansu ba ya kira sunansu cikin doki al'amin maryam suka kalle shi ya ce ni ne faruk ba dukkaninsu suka amsa yaya faruk haba nan da nan suka rungume juna yanzu yaya faruk dama za ka dawo mana gaskiya ba za ka sake komawa ba su zubaida da muhammad suka tsura mashi ido ya ce waɗannan fa ta ce su ne waɗanda aka haifa bayan baka nan suka rungume juna suna murna duka ana cikin haka sai ga umma nan gida ya cika da murna aka shiga soye-soye da dafe-dafe bayan kwana biyu da dawowar faruk mahaifinsa da baffa suka kira shi suka mishi fada akan ya dawo kenan ba zai koma ba za su gina mishi asibitin shi na kanshi ko kuma ya nemi aiki a nan najeriya ya ci gaba da aikinsa umma ko mamaki take wai faruk ya dawo bai nemi fati ba nan ta dake ta ce za ta ga iyakacin gudun ruwan shi a cikin kwanaki shida faruk ya yi sun shaƙu da al'amin kasancewar dama faruk bai da abokanai duk abokanai shi sun watsa tun da ya bar ƙasa faruk yana zuwa gun umma aisha amma san bai tambayi fati ba haka nan ya ba kowa tsarabarsa bai ba fati ba shi a nashi ɓangaren yana shan kafin da tsarabar fati a ga yayi kaɗan ko kuma ya fi na kowa yawa shi kan shi ya rasa mai yasa ya kasa tambayar fatin har yanzu maryam dai ta kasa haƙuri ta ce mishi wallahi ya yi faru mamaki kake ba ko zaman turai ne ya canja ka ya ce mai kika gani na canji a tattare da ni ya yi faru gani ne baka tambayi amana da ka ban mana ba na me fa ya yi faru ta faɗa cike da mamaki yanzu ashe za ka kwana shida a cikin gidan nan a ƙasar nan a garin nan ba tare da ka tambayi fatinka ba zuciyar shi ta ba da dam dam dam amma ya daki. ya ce maryam yanzu ko lokacin da na bar fati tana karama ne yanzu ko ta girma kuma dama kin sanini ni kananan yara nake so wannan yasa na so ta yanzu ko na san ta girma tunda a form 6 take sai dai in mata so daidai da na kowa haka shi yasa na yi kuka lokacin da aka raba ni da ita don na san an raba ni da santa kenan har abada haka nan nima kin ga lokacin da sauran ta yanzu ko kin ga dukkanin mu mun girma tabbas ya faru da wani ne ya gaya min wallahi ba zan yadda ba saboda sanin ciwon san da kake yi wa fati ada yayi dariya yana faɗin na gode miki da kika sa kalma ada a zancen ki suna magana al'amin ya shigo ya ce bari na zo a yi hirar da ni ka san gobe zan koma faruk ya ce ban ji daɗi ba ni ɗaya za ku tafi ku bar ni amma zan yi ƙoƙari in je gun habib a kano sannan in je da gwagwar suleiman a kirfi Alamin ya ce, amma ban ji ka ambaci kanwar taka ba, ban ji ka ambaci fatinka ba. Faruk ya ce, wani mai sa kuka lamin da zancen fatin nan ne, kowa fati fati. Nan ya gaya wa Alamin kamar yadda ya gaya Maryam. Alamin ya dariya ya ce, ka san wani abu? Ni da Maryam da sauran 'yan gidan, wallahi gidan nan tamkar gidan mutuwa haka ya koma. zuwan ka ne sa muka ji dan dama dama, ba wai sauki ba. Faruk in ka san halin fati, dole ka sota Fati mutum ce mai fara'a, da ba mutum dariya. ba ta so ta ga mutum cikin damuwa tana da ɗan karen shagwaba a gaskiya duk yadda zan kwatanta maka halin fati ba za ka gane ba sai idan ka gani da idanka haka nan duk yadda ka idan ka ji haushin fati ba zai yiwu ba ko da ba ta da halaye masu kyau ballantana Allah ya bata bayar halaye masu kyau Allah ya bata farin jini da kwarjini duk wanda ya kalle ta dole dole kaunata ta zauna a ransa wannan yasa ta zauna a zuciyar iyayenmu musamman umma sanda take wa fati baya faduwa faruk ya ce gidan nan kenan maryam ta ce kwarai kuwa fati ya riga ce a cikin gidan nan addu'ar mu Allah ya bata miji na gari mai son ta da gaskiya kuma ita ma ta so shi faruk ina tabbatar maka da ni namiji ce da zan iya auren fati faruk ya ce manya lallai abin naki ya yi tsamari yanzu dai back to our business idan kun koma makaranta sai yaushe alamin ya ce ka san mu za mu yi pop dinmu next month 17 to zan zo kafin nan Maryam ta ce, a lokacin POP ɗin ni ma zan zo. Faruk ya ce kuma ko ni ma next man zan tafi. Al'amin ya ce amma ya idan Allah za ka dawo ko? Ya ce in Allah ya yarda cikin shekara zan kammala da su dukkaninsu da garuruwansu komai da komai in dawo. Al'amin ya ce ni ma dai ina so a tura ni Lagos saboda garin akwai daɗin hutawa da iyali. Suka kwashe da dariya gaba ɗayan suka tafa. Al'amin ya ce hala abokina kayi kamu. Al'amin ya ce ah babban kamu makuwa. kuwa. wajen ta ce magana nan ta fi ƙarfi na ta faɗa tana barin wajen bayan komawarsu makaranta faruk ya kai wa habib ziyara kano kusan satin shi biyu iyayensa masu mutunci da kirki shi ma dai habib din medicine ya karanta shakuwarsa da habib ya sa iyayensa har sun saba cikin kankanin lokaci haka dan habib ya zama dan gida sun dawo tamkar family friends habib ya dawo habib ya kawo habib ya kawo faruk ziyara sun fito da niyyar tafiya kirfi sun shiga mota faruk yana danna hon amma a banza uhm, baba ira ya sa kwanan abinci gaba yana sharɓa kuka faruk ya fito ya ce lafiya kayan haushi wai matar shi ce ta yi girki da ƙyar ta sa mishi kanzo wai yanzu ya san da fati tana nan da ta kawo mishi abinci kullum take ba shi abinci shine wai ya tuna yanzu shine wai yake kuka da ya tuna yau saura wajen wata biyu kenan ta dawo shine ya zo na ake raɓa kuka wiwi faruk ya yi dariya ya ce to ni zan maye gurbin fati daga yau kaji baba ira sai murna ya ce amma dan nan dan albarka ne kai allah ya maka albarka na san in fati ta dawo za ta yi murna sosai faruk ya kalli habib suka yi dariya suka kada kai suka fita faruk ya shiga tunani tun lokacin fati tana karama duk inda ya je ba za ta ci abinci ba sai ya dawo ta ba shi a baki ya ba ta a baki sun ci tare shin me yasa kowa yake yabon fati me yasa kowa yake santa why because she is nice ya ji habib ya amsa masa shi kan shi bai san yaushe maganan ta fito fili ba domin a ran shi ya yi ta habib ya ce ya kamata mu kai fati ziyara faruk ya ce share ka ji aboki na cikin kwana biyu faruk ya maye gurbin fati a wajen baba iro kullum shi ke kai masa abinci haka don su yi ta hira sai ya zamana tun da habib ya koma faruk ba shi da gurin hira sai wajen baba iro hira ko duk bata wuce ta fatinsa ba shi dai faruk mamakin irin son da kowa yake yi mata yake ganin ba kowa a gidan hatta zubaida sun tafi makaranta waɗanda sa faruk ya janyo tsaraba fati ya kai ma umma hankali ta dinga dubawa tana dariya ta ce amma faruk a gaishe ka ta ɗauka har yanzu fati karama ce yanzu fa shekarun fati sha shida duk da na san fati na son kananan kaya amma waɗannan sun mata kaɗan sai dai bai fi kala hudu zuwa biyar ne za su yi mata daidai ba faruk ya to shi kenan a ba da sauran in na koma zan siyo mata wasu umma ta ce a bar mata in ta dawo ta za ta iya sawa sai ta zauna ta zaman gida da abinta kenan na umma ta ce ya kai mata akwatin ɗakin ta in fati ta zo da kanta za ta yi mata albashi yakin ma akwati ya sama lokacin da ya zo wucewa ne ya kura kofar ɗakin fati ido kamar yadda ya bar ɗakin haka yake sai dai komai na ɗakin ya girma abin mamaki hotunan da suka yi tana yarinya su ne manna a ɗakin ya dinga ganin abin a idansa can ya hango wani hoton wata kyakkyawar mace runguma da teri zuciyar shi ta tsinke ba dai wannan ce fatan ba can kuwa wata zuciyar ta ce haba dai ba ita bace ba yana kokarin ganewa ce ce ta jikin hoton umma ta yi mishi cikas ta wajen faɗin faruku lafiya ka isa ka je ka aje akwati amma ka tsaya me kake dubawa nan da nan ya kinkimi akwati yayi ciki yana so sakiya to masu sauraro